إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد إمام الخير وقائد الخير ونبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء وانا يمتي na shida ga watan al-muharram hijira ta 1448 wadda sai daidai da 21 ga watan shida shekara ta 2026 ta miladiya za mu yi darasi na 261 a cikin darussan da muke yi na aljami'ar sahih al-musnad na al'imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullah alaih muna cikin kitabu zaka za mu tashi badi na goma sha biyu wanda yake aka yi zo babu unwani a cikinsa hadisi na dubu da ɗari hudu da ashirin na'am na'am babun ƙwarar mu'allifu rahimahullah na babul buhari ya ce babun ya ce wannan babi ne ah, bai ambata masa unwani ba hmm. ah, sai ya zamanto an ɗauke shi kama a matsayin fasali ne na babun da ya gabata Babun da ya gabata shine babu fadli sadaqati shahihi sahih hmm. babin falalar sadakar wanda ya yi alhali yana cikin halin yin ƙaurar dukiyarsa kuma yana da lafiyar jikinsa wato a wannan sadakar tana da falala to shine sai ya kawo hadisin da zai zamanto kamar a matsayin fasali ne wato akan wannan babin domin hadisin da zai kawo wato zai kawo shi ne akan abin da ya shafi falalar yin sadaka ga shi falalar ta bayyana a kistar da zai kawo falalar yin sadaka ta bayyana a kistar da zai kawo kamar yadda za mu gani na'am wala haddasa na isma'il musa isma'il attabu da wala haddasa abu awana na'am ya ce haddasa na abu awana wadda ibn abdullahi ya shkuri عن فراس دغ عن الشعبي عامر أي عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق عن مسروق دق مسروق ابن الأجدع أبو عائشة عن عائشة رضي الله عنها دق عائشة أن لا يدد إتا أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شوى waɗansu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallallahu alaihi sun ce ma annabi sallallahu alaihi ayyuna asra'u bika luhuqa wacce ce wace ce daga cikin mu za ta zamanto mafi saurin saduwa da kai qala atwalu kunna yadan yace wadda ta fi ku tsawon hannu fa akhadhu qatabatan yadra'unaha sai suka dauki wato sai suka ɗauki wani itace suna gwada tsawon hannayensu fakanat sauda su aka hunna yadan sai sauda wato sauda bintu zama'a ita ke tafi su tsawon hannu fa'alimna ba'ad to sai daga baya sai muka sani annama kanat tula yadiha as-sadaqa cewa wanda yake nufi cewar tsawon hannunta a wajen yin sadaka wa kanat asra'ana luhuqan bihi to ta kasance ita ce mafi gaggawar mafi saurin haduwar wato saduwa da shi wa na tuhibbu sadaqa ta kasance tana son sadaka to wannan hadisin yana daga cikin hadisai da aka samu iskali har waɗansu suke sukan Imam Bukhari cewa ya ruwaito hadisin da ya saba ma tarihi saboda ita sauda ta rasu a shekara ta 53 bayan hijira kuma wadda ta fara rasuwa cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Zainab bint Jahash a shekara ta 20 bayan hijira a zamanin Sayyidina Umar to wannan yadda yakin hadisin ya zo waɗanda ba su fahimci makasudin Buhari ba sai su ɗauka kan cewa ana nufin ita saura ita ce wadda ta fara rasuwa amma idan da an yi tunani idan da an tsaya an duba yadda ta ce fa'alin na ba'adu sai muka sani daga baya mata na tsola yadda ha a sadaka cewa tsawon hannun nata sadaka ake nufi kaga wato a zahirin hadisin da suka dauka na tsawon hannu na zahiri wace ce ta tsawon hannu sauda to sai suka san cewa ashe ba haka ake nufi ba tsawon hannun da ake nufi sadaka to ita saudan ita ce mai su yawan sadakar ba ita ba ce wato an mayar ya zuwa ga abin da yake sananne ne a cikin tarihi cewa wanda aka sani ita ce farko wanda ta sadu da shi to ita ce mai tsawon hannu da ma'ana mai yawan sadaka ita ce zainab bin jihar saboda buhari a cikin littafinsa na a tarihi, a tarihi al wanda ake ce masa a tarihi al a ciki da ya kawo wannan hadisin sai ya kawo kissar abdurrahman ibn abza cewa na yi ma na yi sallar na'izar zainab bintu jihar a bayan sayyidina umar radiyallahu anhu saboda kaga sayyidina umar shine a zamanin sa ta to saboda haka abinda ake nufi gane shi yasa sai imamul bukhari wajen da za a iya ɗauka cewa wahani ya zo sai bai ambace shi ba ka gani na ba'adu annama kanat tsula yadiha fi sadaqa tsula yadiha a sadaqa wa kanat to sai ka dauka damirin yana komawa ya zuwa ga sauda in ka ce damirin yana komawa ya zuwa ga sauda shine zaka ce bukhari yi wahabi amma yana komawa ya zuwa ga wadda aka sani cewa ita ce wadda ta fara mutuwa bayansa mai yawan sadaka sai ya zamanto ta babin wato fa a shafe ambaton fa'ili saboda an san shi hmm? inni hababtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab mecece ta koya mecece ta koya rana wato ya yi jinkirin sallar la'asar har rana ta tawarat bil hijab har rana ta koye a bayan wato a sassa har ta fadi har rana ta faɗi. kaga bai faɗi bai a ce hatta tawarat shamsu bil hijab sai aka ce hatta tawarat saboda an san abin da ake nufi rana ce ba sai an faɗe ta ba to irin ka buhari yayi ana saboda haka buhari ba wahali yayi ba ya san illar kuma ya bayyana illar a cikin at-tarikh amma bai kawo hadisin da ya sarraha balo-balo cewa zainab bace kamar yadda muslim ya kawo saboda hadisin muslim riwayar talha bin yahya ibn talha ne wanda shi kuma talha ya haya ibn talha a wajen bukhari bai kai sharaɗinsa ba don ya sifanta shi da cewa munkarul hadith saura buhari ba zai fitar da hadisinsa ba shi a cikin hadisin a bayyane yake aisha radiyallahu anha ta bayyana cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana suka tashi suna gwada tsawon hannunsu sai sauda ta zamanto ta fi tsawon hannu da zainab ta rasu sai suka gane cewa ashe tsawon hannun da yake nufi wajen sadaka ne domin ita zainab ta kasance tana aiki da hannunta tana sadaka a riwayar ibn hibban wanda a riwayar alhakim ibn hibban da alhakim cewa da suka tashi suna gwada tsawon hannunsu sai wadda tafi kowa tsawon hannu sauda wadda tafi kowa gajartar hannu zainab aisha ta ce domin ta kasance gajeruwar mace ce to sai da ta rasu sai suka gane annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin da yake nufi tsawon hannunta wajen yawan ba da sadaka to sai sai aisha take domin ta kasance tana jima tana ɗinki tana samun kuɗi tana sadaka da shi saboda haka ta samu wannan falala to wannan bai nuna mana falalar sadaka ba ta wace fuska ta wace fuska nuna mana falalar sadaka da har bukari ya kawo shi saurin saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine a'a yanzu wadda ta riga saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi shi dadewa da su a lahira ko ba haka ba ta fi shi dadewa da su a lahira saboda haka wannan harin falala ne shine wajihin kun ga fiqhun bukhari shine wajihin kawo wannan hadisin a matsayin bayyana falalar yin sadaka cewa sadakar da take yawan yi ya sadar da ita da manzila na kan cewa ta riga matan annabi sallallahu alaihi wasallam saduwa da shi a aljanna to ita sauda kun ga wannan kuma ya nuna kan cewar wato ana samun hakika da majaz a cikin lafuzan shari'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ta fi su tsawon hannu shi kuma ba yana nufin tsawon hannu na hakika ba tsawon hannu ne na kinaya kaga ya zo kan cewar su sun dauka a hakika ne sai suka tafi suna gwada hannu a wata riwayar cewa kullum suka hadu a ɗakin ɗaya daga cikinsu a riwayar hakim duk ran da suka hadu a ɗakin ɗaya daga cikinsu to sai su je bango sai kowa sai ta miƙe hannunta sai a ga iya inda hannunta ya kai to da suka zo a zainab ta sai suka gane ba yana nufin wato alhaƙiƙa ba ne yana nufin wato yana nufin almajaz kinaya yake nufi to a cikin wannan hadisin akwai nuna kan cewar wato hukunci in ya zo ana duba ma'ana ne ba ana nuna zahiri ba ana duba zahirin lafazi ba zahirin lafazi ana duba shi amma dole kuma in aka duba zahirin lafazi sai an duba ma'ana sauraka a cikin wannan akwai raddi ga zahiriya da suke cewa su kawai suna duba lafazi ne ba sa duba ma'ana ba sa duba ma'ana domin wani lokaci lafazi zai zo a zahirinsa amma ba zahirin ake nufi ba ma'ana ake nufi abinda zai nuna wannan dalili ba san rai ba abinda ya sa a hakika da majaz waɗansu malamai suka kore su itlaqan saboda an yi amfani da su wajen tawilin sifofin Allah waɗansu sai su ce in aka ce a Allah ya yi istiwa'i ya daidaita a saman al'arshi sai ce a da ake nufi Allah ya yi rinjaye sai ce zahirin ba shi ake nufi ba to shi ko ba a barin zahiri a tafiya zuwa ga soyayyar ma'ana ta kinaya sai da dalili sai da dalili su kaga dalilin zai iya bayyana a farko dalilin zai iya zuwa daga baya su kaga dalilin a farko bai bayyana a gare su ba don bai gaya musu ga abin da yake nufi ba sai da tukuna zainab ta su sai suka gane ashe ba zahiri ake nufi ba saboda haka su sifofin Allah jalla wa'ala ba a yin tawilin su saboda mu san hakikanin ba don haka ta za a yi mu kore mu ce a ba wannan ma'ana ake nufi ba ga ma'anar da ake nufi tunda ba mu san hakikanin sifar Allah ba sai dai mu ce Allah matsaukakin sarki shi ya san kaifiyar sifantuwa da wannan sifa sau da haka ba za mu tawilin hannun Allah ko fuskar Allah da cewa a'a wannan ba ana nufin zahiri ba wai ga maka ba shi ake nufi ba babu dalili in ka ce saboda tabbatar da zahirin za a kamanta Allah da wani halitta to ka kai ka kamanta Allah ka yi tashbihi shi yasa ka ce za ka yi tawili amma in kai isbati ka tabbatar cewa Allah ya ce wannan sifar ta ce na yi imani yaya Allah ya sifantu da wannan ko ya hakikanin wannan sifar take Allahu a'lam Allah shi ne ya san wannan yaya kaifiyar wannan sifar take Allah shi ne ya sani kamar ta ga a cikin lafsorin lafuzza na shari'a alhaqiqatu walmaja zasu za su zo amma a ayoyin sifat da hadisan sifat babu haƙiƙa babu majaz za a su a zahiri ne kamar da imam malik ya ce istiwa'u ma'lum istiwa sananne ne wato mun san ma'anarsa a zahiri to da haka ba a haqiqa wal a tabbatar da abin da yake shine haƙiƙanin lafazi a ko a ce haƙiƙanin lafazin da ya zo ba shi ake nufi ba a babu sifofin Allah babu wannan shine ijma'in salafus salih magabata na kwarai wanda suke daga cikin su na ƙarshen su shine al'immatu fuqaha'ul amsa irin su Malik su Abu Hanifa su ash su Al-Auza'i su Sufyan sauri da sauransu <clears throat> to sannan wannan hadisi a cikinsa akwai aya daga cikin ayoyin annabci ko ko ba haka ba wannan mu'jiza ce ta bayyana ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa albayhaqi ya kawo hadisin a cikin dalailun nubuwa littafin da ya bayyana wato hujjoji ko kuma mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene fuskar mu'jizar anan ina mu'jiza take anan ya faɗa abin da zai faru wanda ba a sani ba ya faɗe shi daga cikin ilimin gai cewa ga wanda za ta fara mutuwa kuma ta tabbata a haka to wannan yana nuna inda Allah maɗaukakin sarki yake sanar da annabi ilimin gaibi sannan wannan hadisin kamar yadda muka ambata yana daga cikin wato abinda yake bayyana falalar yawan sadaka kamar yadda muka ambata na'am babu sadaka a bayyane bayyana bayyana sadaka wato sadakar da aka yi ta a bayyane mene wato abin da a kan wannan mhm. wa qawlihi alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya da faɗin Allah azza wa jalla waɗanda suke ciyar suke batar da dukiyoyinsu bil-layli wannan dare da rana sirran wa alaniya a ɓoye da kuma a bayyane ila qawlihi hayya zuwa ga fadin sa fala khawfun falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun na'am to nan bai kawo hadisi ba bai kawo hadisi ba illa abinda ayat take nunawa ayat ta nuna cewa ta yi maganar batar da dukiya sirran wa alaniya a ɓoye da kuma a bayyane an ruwaito cewar duk da yake akwai rauni a cikin isnadin cewa sayyidina ali ibn abi talib yana da dirhami hudu sai sadaka da dirhami daya da daddare ya sadaka da dirhami daya da rana ya sadaka da dirhami daya a boye ya sadaka da dirhami daya a bayyane saboda haka ayar ta hau kansa ta tabbata a kansa eh na'am babu sadaqati sirr to babu sadakar koyi sadakar da aka yi ta a koyi wa qala abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah radiyallahu anhu yace an annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da kuma mutum da yayi sadaka da wata sadaka fa akhfaha ya koye ta hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu har hannun hagunsa bai san da hannun damansa yayi ba وقال الله تعالى كاجن يا قوي صدقه a wannan a cikin hadisin da zai zo sab'atu yudhilluhumullah mutum biyar bakwai da Allah yake sanya su a cikin inuwarsa wa qala Allah ta'ala kuma Allah ta'ala yake wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum idan kuka koye sadaka kuka bayar da ita ga fakirai fa huwa khayrun lakum to shi yafa alkhairi a gare ku to wannan a a nan malamai suka yi saɓani tsakanin zakka da sadakar ta ɗauki waɗansu suka ce a kusan ijima'i ne cewa ita zakka wato ita zakka an fi so a bayyana ka ita kuma sadakar sirri an fi so a ɓoye ta to amma aka samu daga cikin malamai wanda ya akasa saboda haka kaga kamar babu ijma'i kenan sai dai yin ijma'in ya riga ya gabace shi to azzain ibn al-munayyir yace wannan yana sabawa da irin halayen da ake ciki a idan yace alal misali idan shugaba azzalimi ne kuma wanda dukiyarsa wanda dukiyar wanda zakka ta wajaba a cikin dukiyarsa dukiya ce wadda yake ɓoyayya ba a san yana da isa ba to koyar zakar ya fi koyar zakar ya fi saboda ne kar ya kwace kar ya kwace ya zalince shi ya ɗauki ma abin da yake ba zakar bai kwace daga hannunsa ko kuma ya karɓi zakar ko ba zai sanya ta inda aka ce a sanya ta ba amma idan shi wanda yake ta tsawo'i wanda yake koyi wanda yake sadakar nafila ta tatawu'i wanda ake koyi da shi ne ake bin sa kuma himma zaka zabura in aka ga yana yi to wannan ya bayyana shi ne yafi kaga aka sun wancan saboda haka ba wai mutlakan ne bayyana zakka shi ne yafi ita hikimar a yi a bayyane shi ne zai sa na farko mutane su koyi su rinka fitarwa na biyu ɗaya daga cikin hikimomin zakka shine yana cire wannan ƙyashin da ke cikin zukatan marasa shi idan suka ga yasushi shi suna bayarwa a bayyane suka bayyana bayarwarsu to wannan ƙyashin sai ya fita sai su ce ga mutane masu jin kaimana mutane sun san da halin da ake ciki sai su ji daɗi to wannan akwai hikima a cikin a ce sadakar a zarkar da ake bayarwa ta farilla a bayyana ita kwata ta tsawo'i a ɓoye shi ne ya fi sai dai in a cikin irin wannan halin ne kan cewa wanda yake sadakar ta tsawo'i din wanda za a yi koyi da shi ne wanda in aka jiya in aka aka ce ai in dai ka je in dai za in ka je wajen wani in dai wani ya san in dai wani ya san halin da take ciki to kon Allah yadda zai zai baka agaji to in wa irin wannan ne to sadakar ta in ana so ya bayyana dan ai koyi da shi dan waɗansu ma su ma su irin wannan saboda haka babu hukunci kulli dan haka shi yasa a a dukkanin suka zo Allah ta'ala ya ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi in kuka bayyana sadaka madalla da ita wa in tukfuha in kuka koyi ta wato tuhal fuqara kuka ba mu fakire fa huwa khairul lakum shi yafi to a cikin nan kun ga zahirin ayar yayi laƙin fifi ta sadakar koyi to babban dalili ko shine tafi kusa tafi kusa da al-ikhlas da nisa da gariya duk da akwai hikima a cikin bayyanawar to amma kuma akwai garari domin shaidan zai iya zo ya jefa maka riya shaidan zai jefa maka riya to shi yasa din yin ta a ɓoye ɗin ya fi sai dai idan ya zamanto aka auna saboda ita riya za ka iya yaƙi da ita idan maslahar shi ne a kan a bayyana amma ana jin tsoron riya to ba za a ce kar a bayyana ba sai a ce ka bayyana amma ka yaƙi da zuciyarka ka tabbatar cewa don Allah ka yi to kaga sai zamanto an samu maslahar ne ita matsalar da muke ta yi a cikin ƙawa'idul kubra cewa abubuwa da suke na masalih na lahira a tsagwaransu maslaha ce na lahira to koyaushe ya wa a haɗa su gabaki ɗaya a same su to shi ake yi ba a rinjayar da ɗaya ajiye ɗaya na'am babu idan ta saddaka ala ganiyyin wa huwa la ya'lam na'am babin idan mutum yayi sadaka ga mawadaci alhali bai sani ba wato ma'ana ne hukuncin wannan kaga ai wannan yana daga cikin sadaka sir a koye ya koye sadakar sai je ba ma wa ya je bayar da ita ga mutum sai ya bayyana cewa ashe wanda ya bama ba mabukaci ba ne mawadaci ne to me hukuncin wannan sadakar karɓaɓɓiya ce ko ba karɓaɓɓiya ba na'am karɓaɓɓiya ce kaunan wahida haka yi hukunci wala haddathana abul yaman eh, amma haka din haka din shurahu suka ce ai fa sadaqatuhu maqbula sadakar sa karɓaɓɓiya ce na'am qala haddathana abul yaman abul yaman al-hakam ibn nafi' قال أخبرنا شعيب يتي أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة كنا قال حدثنا أبو الزناد أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج دقى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله دقى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم ياتي قال رجل ونمتين ياتي لا أتصدقن بصدقة نيكو للي والله بني صدقة جنبا يد صدقة فخرج بصدقته sai ya fita da sadakarsa fa wada'aha fi yad sariqi sai ya sanya ta a hannun barawo fa asbahu yatahaddathu sai mutane suka wayi gari suna hira suna cewa tusuddiqa ala sariqi ai an yi an ba ma barawo sadaka fa qala allahumma lakal sai shi mutumin da ya sadakar yace ya Allah dukkan yabo ya tabbata a gare ka la aka saddaqan bi sadaqa to ni kuma sai na bayar da sadaka فخرج بصدقته سي فتد صدقته فوضعها في يدي زانية سي سنياتا أهن مزناتيا يدي نيكو يدي يدي يدي نتا ونصر يدي to in yadai ne a hannayen mazinaciya in yadi ne kuma a hannun mazinaciya fa asbahu yatahaddathu sai suka wayi gari suna zance suna zantawa ku suddiqa al-laylata ala ai jiya da daddare an ba ma mazinaciya sadaka fa qala allahumma laka alhamdu ala yace ya Allah ina gode maka godiya ta tabbata a gare ka akan mazinaciya la atasaddaqanna bi sadaqa zan zan koy zan ko ba da sadaka fa kharaja bi sadaqatihi sai ya fita da sadakar sa fa ya fi yadayi ghaniy sai ya sanya ta a hannayen mawadaci fa asbahu yatahaddathun sai suka wayi gari suna zantawa su suddiqa ala ghaniy ai an ba mawadaci sadaka fa qala allahumma lakal hamd sai ce ya allah dukkan yabo ya tabbata a gare ka ala sarifin akan arawo wa ala zaniya kuma akan mazinaci wa ala ghaniy kuma akan yaron mawadaci fa'uti ya faƙila la sai aka zo masa sai aka ce da shi amma sadaqatuka ala sariqin amma kaga sadakar da kai ga barawo fala'allahu an yasta'ifa an sariqatihi to la'alla wannan za ta sanya shi da la'alla zai kame gabarin satar tasa wa amma zaniya ita kuma zinaciya fala allaha an tasta'if an zinaha to ana tsauna za walla Allah wato ana tsauna za ta kame daga zinarta wa amma gani amma mawadaci fala allahu ya'tabi fala allahu an atawa babu an babu an din ataka fala allahu ya'tabi to ana tsauna zai izina ko kuma ana kaunar yin izinarsa in kace fala allahu an ya'tabir an din masdariya ce zarfiya ai fala'allahu fala'alla fala'allahu ash-sha'an i'tibaruhu i'tibaruhu na'am fayunfiqu mimma a'tahu Allah sai ya batar daga abin sai ya bayar daga abinda Allah ya bashi to a shahid anan shine yayi sadaka ga mawadaci bai sani ba gashi nan sai yace alhamdulillah kaga kuma aka nuna masa kan cewa wato wannan sadakar da yayi ta tabbatar eh, ta kai ya zuwa ga mawkinsa Allah ya karbe shi shi yasa aka faɗi cewa irin abubuwan da zai samu wannan na farko ya nuna kan cewar sadakar da yayi sadaka ce ta sirri tunda da daddare ne tunda an ce fa asbahu yatahaddathuna suka wayi gari suna zantawa a kuma ɗaya daga ciki suka ce tusuddiq al-laila ala zaniya jiya da daddare an ba mu mazinaciya sadaka saboda haka wannan ya nuna kan cewa wato saboda dare da duhu <clears throat> wato bai san wanda ya ba masa sadakan ba shi yasa yake wa huwa la ya'lam ai bi ma'ana yayi bakin kokarin sa amma ba shi da hanyar da zai sani saboda da daddare ne babu alamar da zai nuna masa wani iri wane ne wanda zai karbi wannan sadaka saboda haka ya cancanta ko bai cancanta ba bai sani ba to amma da abin ya zo ya samu sai ya gode ma Allah a kan wannan ya gode ma Allah wannan ya nuna kan cewar wato wannan ya nuna kan cewar ya fawwal al'amarinsa ya yarda da hukuncin Allah a gare shi wato bai yi raki ba ya zo yana gana sani sai ya sallama ma hukuncin Allah ya ce alhamdulillah ala zaniya alhamdulillah ala sari ko ba haka ba to wannan yace Allahumma lakal hamdu kai a riwayar muslim ne yace alhamdulillah ala sariq shi ma alhamdulillah Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniya yace dukkan yabo aka tabbata ga Allah kamar yanda yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaga abinda baya kayatar da shi sai ya ce alhamdulillah ala kulli hal Sai alhamdulillah ala kulli hal wato yabo ya tabbata ga Allah a kowane hali in kuma abin da yake so ne ya same shi sai alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat to wannan shine at-taslimu bil qada'i wal qadar dai daga cikin abin da hadisin yake nunawa kenan cewa wato a cikin wannan hadisin akwai albarkar sallama ma sha'anin Allah da yarda da hukuncin Allah da kuma zargin yin raki da abin da ya zo na kaddara kamar yadda wanda daga cikin magabata na salaf yakan yana cewa wato la taɓa il hidima walau zahara laka adamul adamul kanka yanke hidimar da kake ma Allah ko da rashin karbuwar aiki ya bayyana gare tun da ai ba za ka yi ne don Allah yana karban aiki don Allah ya umarce ka ka yi don Allah ya umarce ka da haka in alamun rashin karbuwa ya zo kace ka fasa kace to ai kenan ma na gama ba a karba aikin nawa me amfani in ci gaba da yi wannan ya nuna kan cewa baka ga girman Allah ba kuma ka ga Allah ba ta gaskiya bace in kana son Allah ba za ka yanke yi masa hidima ba yanzu wanda wanda yake son iyayensa wanda yake son iyayensa kuma ya itikadin samun falala a cikin biyayya ga iyayensa in Allah ya jarabce shi da iyaye waɗanda suke su da wato a farin cikinsu da abin da yake yi mawuyaci ne duk abin da ya ba ta gani zai dena in ya dena ai kaga ne ya tabi zai ta ci gaba zai ta ci gaba duk da ba ta jin da duk da baya burge su haka zai ta ci gaba wannan shi ne alamar gaskiya to balantana kuma Allah to san wannan zuwa maka da aka yi fa'utiya aka zo mata riwaya ta zo a cikin mustakhraj na abu nu'ayn da mustakhraj na al-isma'ili fa utiya fi manamihi sai aka zo mata a baccinsa wannan kissa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari na waɗanda suka ga a kissa ce da ta faru ga al'ummar da ta gabace mu al'ummar da ta gabace mu su ma a wajen su wato yin sadaka yin sadaka yana daga cikin kyawawan ayyuka kuma ba a yin sadakan nan sai ga wanda a wato ya cancance ta to wannan ya nuna na farko ya nuna falalar sadakar ɓoye tun da cikin dare ya yi kuma ya nuna falalar ikhlasi tun da da ya yi ba wanda ya sani sai ga gari tukuna aka zo ana magana da kuma cewa soyar da mutum ya sake yin sadaka idan ya bayyana kan cewa abin da ya nufa inda ya nufa za ta je ba ta je ba to ya sake yin ta har sai ta cimma wannan manufar taka kuma wannan yana nuna kan cewa hukunci ana yi ne ga zahiri har sai sabaninsa ya bayyana kaga shi a zahiri yana ganin ya ba ma wanda ya cancanta saboda haka wannan ya zamanto Allah ya karba shi aka zo masa aka ce masa wato an karɓi sadakarsa da kuma kan cewar wato shi a aikin alkhairi aikin alkhairi in mutum ya yi to baya faduwa ƙasa banza kaga ya bada da sadakar da ya yi ga ɓarawo ba shi ya niya ba amma aikin alkhairi ne to aka ce la'alla wannan sadakar ka sanya shi ya kame ya daina sata kaga shi ba wa'azi ya masa ba eh ba wa'azin kasa ya masa ba eh kawai aikin insani ya masa amma dalilin saboda yayi ne saboda Allah albarkar ikhlasi sai ya zamanto wannan ya gyara shi haka nan mazinaciyar haka nan wanda yake da kuɗi baya sadaka ya ga a ce a yanzu a ɓoye haka wani bawan Allah ya zo ya bani ya ɗauka ni bani da shi wato ashe kenan masu kuɗi haka suke yi wanda suke son Allah ya to ni ma bar na hanya kaga sai zamanto wa'azi aka yi masa ga aiki to kun ga yanda wato albarka take kenan a cikin wannan addini namu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanta da wannan hadisin wanda ya kunshi duk waɗannan ilmai kamar yanda muka bayyana waɗanda su ne waɗanda su ne malamai suka suka zagulo kuma wannan a cikin hadisin an nuna kan cewar mai yin sadaka idan niyyarsa saliha ce za a karbi sadakarsa ko da sadakar ba ta fada inda aka ce ta fada ba to akan wannan shine matsala za ta zo mana idan wajen sadakar zakka idan wajen ba da zakka sai ka bayar da zakka ga wanda kake tsammanin fakiri ne sai ya bayyana ba fakiri ba ne mawadaci ne ya za a yi da wannan zakar taka za ka maimaita ko ta yi na'am zakar ka ta yi amma da sharadi da sharadin ka yi istihadi ka yi bakin ƙoƙarinka wajen sanin cewar wannan ya cancanta ko bai cancanta ba ba sharadi ne ba su za ka ba wa mutum zakka ka ce to zan ba ka zakka ka cancanta inda za ka iya ba shi zakka ba ka ce masa zakka ba ce ba sharadi ne ce ka gaya masa ba wanda wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda ƙaunin da yake nuna kan cewa ka ɓoye zakar ba ke ka faɗa ba amma a bisa ƙaunin da ake cewa ana so a bayyana ta in za ka bashi ɗin sai ka ce ga shi zakka ce wanda duk ya ba ma wanda yake mawadaci bayan ya san cewa shi mawadaci ne zakar ba sai ba sai ya sake in ya wakilta shi in ya ba shi akan ya raba ai ba shi ya ba ma ba wakili nasa ne ai ya ba shi ne ya raba hmm. shi ya sa nema waɗansu suke cewa idan mawadaci ne ka ba shi zakka sai ya san cewa wannan zakka ce ba zai iya cin wannan zakkar ba zai iya raba ta ga waɗanda yake sun cancanta shi kar ya ci ko ko sai dai ya mayar da ita ga wanda ya bashi ya ce ka ba ni zaka ba ta cancanta gare ni ba ka wakilta ni raba ta in ya wakilta shi ce yi to waɗannan masu tsantseni kenan eh, cewa wato sai ya nemi wakala inda da ya bashi bai bashi da sifar wakili ba to amma sai ya tasarrufin fuduli alfuduli shine wanda yake aiki ba tare da an sa shi ba eh, yana aiki ba tare da an sa shi ba alfuduli kenan almudassir kamar kana zaune sai kawai ma ya ce mu ga wayarka sai ya karɓa sai ce nasiru na baka sai kuma ka kalle shi kace kana ganin ikon Allah to shi shine fuduli wanda yayi abin da ba a sa shi ba eh, to ba ta bayi ba shi sai da izinin ka sai ka ba da izini in kace in baka yi inkari ba in kai shiru baka inkari ba a'a a kaddara ka yi shiru ta ce bari ka gani yana da hankali ko ba shi da hankali sai aka tashi daga wannan majalisi baka yi inkari ba to in sumtuhu ainihin rida haka ne ya ce in sumtuhu ainur rida shirin shirinsa da yi yarda ne da ta kyauta ta yi to sai dai a ɗauke shi ta babin tasarrufin fuduli cewa tun da an bani ni kuma ban cancanta ba to na ɗauki nauyin kan cewa ni zan je in raba ta to idan muka in aka tabbatar a akan tasarruful fuduli to wannan sai zaman ba sai ya koma masa ya nemi izininsa ba wallahu ta'ala a'lam na'am babu idan tasaddaqa ala ibnihi wa huwa la yash'ur babu idan mutun yayi sadaka ga ɗansa alhali bai sani ba alhali bai alhali bai farga ba can alhali bai sani ba saboda yayi taharri nan ko aka ce alhali bai farga ba saboda ba shi ne zai yi ba ba shi da masaniya ba shi da dalilin da zai sa ya gane kan cewa wannan ɗansa ne sai masa sadaka ga a cikin wannan akwai nuna kan cewar ba a sadaka da ɗa wanda yake ciyar da shi yana kanka wanda ciyar da shi yana kanka amma wanda yake ɗa ya kama gabansa ya yi lakun dinukun waliyadi ya <laughs> kakar masa linzami ya kama gabansa ba shi da karfi to za ka iya ba shi zakarka ذاك إيه باشي ذكرك نعم قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا إسرائيل آه، آه، يتي حدثنا إسرائيل شنو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الجويرية أبو الجويرية شنو الحيطان كو نعم أن معنى ابن يزيد رضي الله عنه معنى معن, معن ابن يزيد رضي الله عنه يا جاي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي يتي نايم من زن الله صلى الله عليه وسلم مبايعة دني دمهيتينا دكاكانا وخطب علي kuma ya je ya neman min aure kuma ya bani auren ya yi min auren wakafantu ilaihi kuma na kai kusuma na kai kara zuwa gare shi wa kana أخرج دنانير يتصدق به ما هي فينا يزيد يا فتجد وتوصل الله كدي نزيناري الدنانير سوني كدي نزيناري نبوغن ديناري يتصدق بها دومين يصدق بسو فوضعها عند رجل في المسجد سي أجي كدنا وجن ونمتن أمسلاتي فجئت فأخطها في كما سينزو سينك أوكا فأتيته بها سينزو مسد ونن واتو كدي فقال سيتي والله ما إياك أردت يتي والله لما كيني نكم أباوة صدقة فقاطمت فقاطمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما كيشك أرى وجمع ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي لك ما نويت يا يزيد نير دكي يا يزيد تاتبت أجريكا ولك ما أخذت يا معن كيكما أبندك دوكا يا معن يا تبت أجريكا to kaga kun ga wannan shi sunansa ma'an ibn yazid ana cewa ibn thawr al-akhnasi ma'an ibn yazid ibn thawr as-sulami saboda haka kakan nasa shine thawr an ce yana da ɗa shi ma'an ɗin sunansa thawr kuma aka ce a rayuwar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka haife shi to in ya tabbata haka ne sun to su su hudu kenan uba wato da da uba da kaka da tattaba kunne ko duk sahabbai duk sahabbai in ya tabbata wannan kistar cewa saur an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta tabbata ga gidan sayyidina abubakar shine ibn al-jawzi ya rubuta littafin sa muntakhabul muntakhab tataccen tacewa domin shi gidan sayyidina abubakar mahaifin sayyidina abubakar abu kuhafa ya musulunta ko to kun ga tattaba kunna kenan da sayyidina abubakar kaka kenan ga abdurrahman ibn abubakar as-siddiq abdurrahman wanda yake zuwa yake jin labarin abin da yake faruwa a maka lokacin hijira to ga ɗan abdurrahman muhammad muhammad ibn abdurrahman ibn abubakar as-siddi shi ma an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ɗa da uba da kaka da tattaba kunne mm, ko kuma mutum da ɗansa da jikansa da ɗan jika dukkaninsu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin falalar sayyidina abubakar kun ga alherin sa yanda Allah ya yanda Allah ya karrama shi haka zalika an ce Usama bin Zaid ibn Hajar ya kawo shi saboda Harisa baban Zaid maulan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya musulunta kun san Zaid ba ba sai da shi ake ba iyayensa suka zo kansu ɗauke shi ya ce shi ba zai fifita kansu sufanshe shi ya ce shi ba zai fifita ba zai rabu da su ba ba zai rabu da annabu sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da su ba saboda haka annabu sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi ake ce masa zaid ibn muhammad kafin hijira kenan daga baya da aya ta sauko ake koma ana ce masa zaid ibn harisa to shi harisa shi ma daga baya ya zo ya musulunta to shi kuma zaid mun san ɗansa usama ko usama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu usama yana dan shekara goma sha 18 mm, bai cika sha tara ba tunda a lokacin nan ya daura tutar zuwa yaki wanda har abubakar da umar suna cikin rundunar da za a ji lokacin ya dan shekara goma sha to shi ma ya haihu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka su ma haka aka samu waɗannan to kuma to a cikin wannan shi ne malamai shi ka ga ma'an ya ce na yi mu baya a ga annabu sallallahu alaihi wasallam da ni da mahaifina da kakana mm, to a cikin wannan akwai a haddasa bi fadlilla mutum ya yi zance da falarar Allah da ni'imar da Allah ya yi masa ba da rufin cika baki ba don haddasa bi mutum ya zanta da ni'imar Allah musamman in ya zama zamanto akwai maslaha a cikin zantawar kamar in ta ilimi ce in ta ilimi ce mutum ya faɗa ya ce tsakani da Allah ya kamata fa ku sani fa mun san hau <laughs> ya faɗa <laughs> eh, eh. Allah ji Malam sani kafin ga shi ne ya zo sarkin bambaɗawa ya ne masa kirari yana cewa eh, kasur gumi na malam haka ita sauran malamai mai wasali ake ba su kai ku marar wasali ake baka sai ce a'a wato har maroƙa ma sun san mun san na hau suke ku ba shi fan ɗaya suke ku ba shi fan ɗaya ya ji dai to wannan yana daga cikin babin ta tahaddud bi ni'matillah shi ma ga abin da ya faɗa kenan kuma ya faɗi wata falala ke ɗantacciya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya nema masa aure a kaga wannan daraja ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya nema masa aure ya je ya ce ni wakili ne kamar yadda muke samun wakili zai zo wajen ɗaurin aure ya ce wakili ne wannan ba wajen ɗaura auren ba wajen neman ya ce na zo ina nema ma a sahabi na ma'an auren yarku to akwai wanda zai hana wannan auren to sannan kuma wajen auren ya zama zamanto shine wakilinsa Hmm? shi ne wakilinsa wa'an kahani kuma ya aurar da ni to kaga wannan duk dan ya dada ƙara tabbatar da kusancin sarga annabi sallallahu alaihi wasallam da falalar da ya samu to sannan kabiyar ta ita ce ta babi cewa mahaifinsa ya fitar da kuɗi ya ya aje kuɗin nan wajen wani mutum ma'anar da ya aje ta wajen sa ya wakilta shi ya raba ma mutane an ce wannan mutumin a wata riwaya ya kasance yana rarraba ma mutane sadaka a cikin masallaci saboda haka an ba an bashi wakala mutlaka ba kayyade masa ba an ce amma karka ba mawa ne karka ba mawa ne aka ce kawai gashi ka je ka bayar sadaka shi kuma ma'an ya ga kuɗi ya san ubansa ne ya ajiye ya san kuma na sadaka ne kuma ya san ya bayar ne a yi sadaka sai zo ya ce to ni ma a bani shi kenan shi ma ya bashi ya ɗauka kan cewa ya cancanta a bashi sadaka dai san ɗan wanda ya fitar da sadakar ba ne shi ya sa kage ce wa huwa la sa'ur alhali shi wanda ya bayar shi bai farga ba kan cewa za ta koma wajen ɗan sani saboda haka shi ma'an da ya ɗauka ya je ya gaya ma mahaifin cewa ga shi sadakar da ka bayar ya ce wallahi ba sai ne ne fara dawo da ita sai ce ah, sai kai shi kara to a cikin wannan ya nuna kan cewar babu laifi wato ɗa ya kai ƙarar mahaifinsa idan ya zamanto wannan ba ba za a fassara shi ba a matsayin al'uku a matsayin saba ma iyaye a matsayin saba ma uba idan ah, kamar yadda ah, ah, shi alhafiz ibn hajar ya faɗa ya ce wa fihi jawazu bainal bain al-abi wal ibni wa anna dhalika bi mujarradihi la yakunu uquqan ya halatta da'awa ta kasance tsakanin ɗa da uba shi akan kansa yin haka ba zai zamanto saba ma iyaye ba sai dai idan ya kunshi wani abu wanda yake na sabawa din kamar al misali an yi an yi ya karbi sulhu ko an yi an yi ya saurara yaƙi ya zama to kan cewa ta yayi amma idan abu ne wanda yake ya kunshi kamar irin wannan rigima ce wanda yake ta sanin hukunci to kaga wannan babu zancen uku a ciki don haka wannan ba zai zamanto rashin ɗa'a ba sannan a cikin wannan hadisin an nuna kan cewar waɗansu sun ce wannan hujja ne a kan cewar za a iya ba za a iya ba da zakka ga asalin mutum da reshensa sauraka mutum zai iya ba ma iyayensa zai iya ba ma ƴaƴansa tun daga shi an ba ma ɗansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace lakama wa lakama akhadta ya ma'an eh amma akwai hujja anan saboda ni na in ka tabbata a nafila za ka tabbata a zakka ma na eh, kuma wannan min aina laka cewa sadakan nafila ce wato babban hujja shine kan cewa wannan qadiyatu ayinti hukunci ne guda ɗaya ya faru shi ma'an da ya ɗauka ta yi kan cewar shi wato mustaqilli ne ba ga kulawan kulawar mahaifinsa yake ba saboda haka in ba ga kulawar mahaifinsa yake ba kuwa in ya bashi zakka ta halatta saboda haka ba za a iya kafa hujja da wannan kissar ba kamar yadda waɗansu waɗansu sun kafa hujja suna ganin kan cewa ai babu dalili da ya ce iyaye da 'ya'ya ba a ba su zakka amma hikima abinda zakka ta kunsa ne da kuma wajibcin nafaka shine yasa ya zama to kan cewa ba a ba su zakka din amma wannan hadisin ba zai zama to hujja ba sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai kan ce akwai tabbatar da kan cewa wato mutum ya wakilta a fitar a bayar da sadaka a maimakonsa musamman ma dai sadakar da take ta tsawuyi a kamar yadda shi ibn hajar ya dauke ta a sadakar ta tsawuyi shi ne a domin a cikin sa akwai nau'i na wato boyewa na boye sadaka na sirri in ka bayar ka ce da Allah je ka raba wannan sadaka kaga daga kai sai wanda ka wakilta kawai suka sani su wanda zaka ba su sadaka ba za su sani ba sannan kuma a cikin wannan akwai nuna kan cewar wanda yake ba da sadaka ladan yana da ladan abin da ya niya ko da ya dace da wanda suka cancanta ko bai dace ba kuma a cikin wannan hadisin akwai cewar uba ba zai iya kwace sadakar da ya ba ma ɗansa ba sabanin kyauta uba zai iya dawo da kyauta zai iya kyauta da zobe amma shi ma da sharadi zai iya kyauta da zobe idan wanda ya ba ma sadakar karamin yaro ne amma in babba ne in ya ba shi kyautar eh, in ya ba da kyautar amma sadaka tunda don Allah ake yin ta uba ba zai iya dawo da sadakarsa da ya ba ma ɗansa ba to mu karanta ba na'am mutum zai iya wajen zai raba da sai ya ɗauka wani wanda ya fi so sai ya ɗan da dunkuri mai yawa kamar ya rasa inda ya cancanta ba laifi da yin ya cancanta ba laifi na'am duk da asali ka san ita zakka ita sadaka ana yin ta ne dan Allah kyauta ce ake yi dan son wanda dan neman son wanda ka ba mu kyauta na'am babu sadaqati bil yamin babun bayar da sadaka da hannun dama قال حدثنا مسدد مسدد ابن مسر ابن مسرحد قال حدثنا يحيى يحيى شيني القطان عن عبيد الله عبيد الله ابن عمر العمري قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن خبيب بن عبد الرحمن يا زن من حديثي عن حفص بن حفص ابن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبعة يشي سبعة متن قدابكي يظلهم الله تعالى في ظله ألا مدعوكي ينا سنياتو أتشن إنوسا يوم لا ظل إلا أرانا الدباب وتإنوا سي إنوسا إمام عدل شو قباء آدمي وشاب نشأ في عبادة ثوري ديتاش أتشن بوتر الله wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil da mutum da zuciyarsa rataye take da masallaci ko yaushe ya fito yana tunanin komawa wa rajulani tahabba fillah da mutane biyu da suka so juna saboda Allah istama'a alai sun hadu akan soyayyan nan dan Allah wa tafarraqa alai kuma suka rabu akan wato soyayya dan akan soyayyar Allah wa rajulun da'athum ra'at zatu mawqibin da kuma mutum da wata mace ma'abuciyar matsayi da kyau ta kira shi wato zuwa ga kanta fa qala yace ni ina tsoron Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa da mutumin da yayi ya bayar da wata sadaka sa akfaha ya koye wannan sadaka hatta la ta'lama har hannun hagunsa bai san ma tunfiqu yamin abinda hannun daman ta yake fasarwa ba wa rajulun dhakara Allah da mutumin da ya ambaci Allah shi shi kadai fa fawabat aina sai idanunsa suka kwarara da hawaye to a shahid a nan rajulun ta saddaka bi sadakatin fa akfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ma tunfiqu yaminuhu hannun daman sai bayar wanda ya nuna kan cewa da dama ake bayar da sadaka in za a bayar tunda wannan hadisin haka yake mutumin da ya bayar da sadaka ya ɓoye sadakar hannun hagunsa ma bai san abin da hannun daman damansa ya bayar ba na'am قال حدثنا علي بن علي بن الجعد نعم قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني معبد بن خالد معبد, معبد بن خالد يا زنكامون قال سمعت حارثة بن وهب نشنات حارثة بن وهب الخزائي رضي الله عنه الله يددشي يقول ينا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا شوى tasaddaqu tasaddaqu ku yi sadaka fa sayati alaikum zaman zamani zai zo muku yamshi rajulu bi sadaqatihi mutum zai rinka tafiya da sadakarsa wato zakarsa fa yaqulu rajul sai wani mutum ya ce da shi law ita bi hadhihi al da jiya ka zo da wannan sadakar su min da na karba daga gare ka fa amma amma a yau fala hajata li ba ni da buƙata gare ka to ka gani yana tafiya da sadakar tasa shine zai bayar to tunda kuma bayarwar shine zai shine zai yi mubasharar bayarwa shine zai jikunci bayarwar to da hannun damansa zai bayar shine maksudin wannan tarjuma to wannan ya nuna a wato a cewa a wato ana ana son ana faɗitarwa da kan cewa dukkan wani abu wanda yake na alkhairi ana so ka yi shi da dama domin sadaka aikin alheri ne na ibada to ka yi shi da dama shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasi akan wannan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa تعالى ala وصلى wa rasulihi على Muhammad wa نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين